assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan shi ne darasi na 142 a littafin bulugun mara za mu ci gaba daga hadisi na 519 insha Allah ƙarshen babi na 14 babu salatul wa anhu kuma an karbo daga shi abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga abu sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yarda قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مزان الله يا كسجي يخرج يوم الفطر والأضحى yana fita a ranar idul fitri da kuma ranar idul layya ilal musalla zuwa wurin sallan idi shine musalla wa awwalu shay'in yabda'u bihi salatu abu na farko da yake farawa shine sallah thumma yansarif sannan ya juya fa ya komu sai ya miƙe yana mai fuskantar mutane wannan su ala su fufihim kuma mutane suna kan sahunsu fa ya ibuhun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi wa ya amuruhun kuma ya musu umarni muttafaqun alaihi hadisin yana sahihul bukhari kitabul idain babu al-khuruji ila al-musalla bi ghairi minbari babu al-khuruji ila al-musalla bi ghairi minbari hadisin 956 da kuma sahihu muslim hadisi na 889 ya kawo lafazin da yake cikin sahihul bukhari ne amma yanda lafazin hadisin ya zo an abi sa'idin al-khudri قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم yace mazan Allah ya kasance ya kuruju yawmal fitri wal adha yana fita a ranar idul fitri da kuma ranar idul layya ila musalla zuwa wurin sallah fa awwalu shay'in yabda'u bihi salatu abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake farawa shine sallah da zaran ya isa filin idi da zaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa filin idi abinda zai fara yin sa kawai shine sallah thumma yansari sannan ya juyo fa yaqumu nasi sai ya miƙe yana fuskantar mutane wan julusun ala sufufihim kaga inda aka samu bambanci cewa nasu ala sufufihim والناس جلوس على صفوفهم متعني سنة الزوني أكان صهنسو فيعظهم سيمس وآل ويوسيهم يمس وسيا ويأمرهم كما يمس أمرني فإن كان يريد أن يقطع ضعفا قطعه إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يتور آية ما يقع ذوك لوكتشني وتوزي زي الزعباء ya kori juta ifata minan jeshi ya fitar da jama'an da za a tura su yaki ila jihatin minan jihati aw ya'mura bi shay'in amara bihi ko kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya umarni a wannan lokaci yake bada umarni Tun kuma yan sarrafa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ya koma cikin garin madina shine abu sa'id al-khudri yace falam yazalin nasu ala zalika mutane ba su bar yin haka din ba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka abu ya kasance a zamanin sayyidina abubakar haka ma zamanin shugabancin sayyidina umar bin khattab da kuma zamanin sayyidina usman bin affan Allah ya kara musu yarda hatta karajtu ma'a marwan har sai da na fita tare da marwan wato lokacin muawiya bin abi sufyan yana shugabanci marwan shine gwamnan madina saboda haka ranar sallah ya ce wa huwa amirul madina jiki abuha aw ko dai a ranar idul fitri ko kuma ranar idul layya a atayna musalla lokacin da muka isa wurin sallah idza barun bana kathiru bin salti sai ga wani mimbari wanda kasiru bin sauki ya gina fa'iza marwanu yuridu an yartabiyau marwan shi gwamnan madina yana kokarin zai hau wannan mimbarin kabla an yi salli ya kafin ya yi sallah sabanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da kula fa'un rashidun suka kasance suna yi suna fara yin sallah kafin gudu ba shi zai hau mimbari wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu mimbari yanzu gashi an yi mimbari kuma zai hau mimbari ya yi hudu ba kafin a yi sallah fajabastu bi saubihi sai na fisgo tufafinsa fajabaza ne shi ma sai ya fisge fartafa'a sai ya haura kan mimbari fa khafa ba qabla salati ya yi hudu ba kafin ya yi sallah fa kuntu lahu sai na ce masa bayyartum wallahi kun dai canza na rantsi da Allah in ji abu sa'idin da kwazi ce kun dai canza a wato ku shugabanni na yanzu kun canza abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi fakala sai ce a ba sa'id qad zahaba ma ta'lam ya kai abu sa'id abin da ka sani din nan ya riga ya tafi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kasani a fara yin sallah kafin hudu ba wannan sunnan ta riga ta tafi fakultu sai da ce ما أعلم والله خير مما لا أعلم أبن لنساني والله يأتي الخير أبن لني من سيشفى فقال سيشي إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة متعني باسا جرم إذا أنقم سلا بدأت شوراري مبار توقف النظام يمسو غضبا فجعلتها قبل الصلاة وأن دليل ينسى نسك غضبا كافين أي سلا kamar yadda wannan hadisi ya gabata a darasin da ya wuce wannan shi ne lafazin da ya zo cikin fahimul bukari wannan hadisi kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin fatul bari kowane hadisi yana da ilimin da yake karantarwa shi wannan hadisin ibn hajar cikin fatul bari mujallar na fi shafin 450 ya ce wasu dilla bihi a istihbabil kuruji ila sahara li salati fi ana kafa hujja da hadisin nan a kan cewa mustahabi a fita bayan gari shi shine as-sahara je daji li salati al idan za a yi sallar eid wato babban darasin wannan hadisi ne fita bayan gari idan za a yi sallar eid malamai suna cewa yin haka din mustahabi wa anna zalika afdalu min salati hadhihi masjid kuma ayi sallar idi a bayan gari din nan shine yafi daraja akan ayi sallar idi a cikin masallaci dalilin da yasa saboda wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri ya karkare dukkan wani bayani da ake bukatar ayi akai Abu Sa'id al-Khudri ya bayyana cewa ba wai sallah guda ɗaya ba kana rasulullahi ya kurutu yau malfifir wal abuwa ilan musalla ya zama ainihin um, al'ada ce wato ta zama al'ada gaba ɗaya ga shugabanni kamar yadda abu sa'inin kudiri ya faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar idul fitri yana fita bayan gari da ya yi sallah haka kuma ranar idul abuwa idul layya babu bambanci ya karuji yawon fitri wa yana fita a ranar idul fitri da kuma ranar idul layya abinda za ka lura da shi a duk duniya babu wani bigire da yake da daraja ta wajen yin sallah kamar wato ka'aba ka'aba ce ta fi daraja saboda sallah a ka'aba yana da lada dubu ɗari Salla a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yake biyo baya duk duniya babu inda za ka yi salla ka samu lada kamar a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina in ba dai sallar kayi ta ne a makka ba to amma duk da haka idan ranar idi yake ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai bar garin madina ya bar wannan masallacin nashi ya je bayan gari ya yi sallar idi kuma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ibn hajar yake ne muwafabatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala zalika ma'a fadli masjidi duk da falalar masallacin madina duk da darajar wannan masallacin amma idan ranar idi ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar gari a tafi bayan gari a je a yi sallar idi wannan yana nuna cewa ita sallar idi bai kamata a yi ta cikin gari ba to amma al shafi kamar yadda ya zo cikin littafin sa al-ummu shi ma ibn hajar yayi magana akan bayanin al shafi cikin fathul bari yana sharhi hadisin nan yace balagana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil idain ila idan musalla bil madina al Shafi ya ce. labari ya iso gare mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita bayan gari a ranakun idi zai tafi musalla bin madina ba zai sallar idi a cikin gari ba ya ce labari ya iso gare mu wato waɗannan hadisai da muka karanta kenan sun isa ga al'imam shafi shi ne ke cewa labari ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita bayan gari ya sallar idi to ba shi kadai ba wa kana wa kaza man ba'dahu haka ma waɗanda suka biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne kula fa'o rashidu illa min uzuri mafarin wa nahwihi sai fa idan akwai wani uzuri kamar misali rashin eh, ruwan sama ko makamancin haka wato idan akwai wani dalili wanda zai hana a fita bayan gari amma matukar babu wani uzuri wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce sunnar sunna ta khulafa'ur rashid ce wa kadhalika ammatu buldan illa ahli haka duk mutanen garuruwa al-imam shafi'i wato shafi'i yace duk garuruwa suna fita bayan gari suke zuwa sallar idi mutanen makka su ne basa ba sa fita me yasa mutanen makka ba sa fita bayan gari kuma ko yanzu ne ka tafi aikin haji idan aka ce maka ranar idi ta zo za ka ga a masallacin ka'aba ake idi ba za a fita bayan garin makka a je a yi idi ba wannan ba wai daga yanzu ba ne tun zamanin ah, salaf shi ya sa al'imamu shafi yake ba da misali da haka wannan a tarihi haka aka samu duk duniya kowane gari hatta madina za a bar cikin gari a tafi bayan gari a yi sallar idi amma banda mutanen makka sun ma'ashara ila an na sabab zalika ne dalilin da ya sa mutanen makka ba sa fita sai ce dalilin da ya sa fa'atun masjidi wa biku a turafi makka saboda ainihi inda ma za ka samu yana da sarari a garin makka shine masallacin kawai a zamanin da ba kamar yanzu da ake rusa duwatsu a mai da wuri ya zama fili ba da kamar kana zamanin da shi al'imamu shafi yake ba da labarin nan lokaci ne wanda ya zamanto duwatsu ko ina a garin maka babu inda ake da sarari sai dai inda masallacin yake nan ne kada yake da fili falau umira baladun fakana masjidu ahlihi ya fa'uhun fil a'yad al'imamu shafi ya ce ni a gani na da za a samu wani birni ya samu haɓaka birni ya samu ci gaba har dai ya kasance an yi babban masallacin da zai ishi mutanen garin gaba ɗaya ya fa'ahun fil ayar lam'ara an ya kuru da shafi'i ya ce ni ba na ganin ya kamata mutanen garin su bar cikin gari su bar masallacin su je bayan gari in dai akwai masallacin da zai dauki jama'an garin gaba daya in aka samu irin wannan ci gaba to ba maka kawai ba ko ina a duniya mutane suna iya sallar idin su a cikin masallacin fa in kana la idan kuwa masallacin garin ba zai ishi mutanen garin gaba daya su sallar idi ba kuri hatis salatu fihi wala i'ada makaruhi ne yi sallar idi a cikin masallacin tunda ba zai ishi jama'an garin ba amma idan an yi ma ba a cewa sallar ba ta inganta ba ba za a sake yin ta ba wato sallar ta inganta amma dai ba a yi daidai ba sai ya ce wa muktaba haza ainihi abin da yake la'akari da shi muhimmin abu da ya kamata a lura da shi shi ne me ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita daga garin madina ya tafi bayan gari ya sallar idi ana so a gane abin da ake kira al'illatu wato sababin da kansa annabi ya aikata wani aiki shine al'illa mecece illa da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita daga daga daga cikin garin Madina ya je bayan gari a ji ai sallar idi me illa me dalili yace taduru ala al-dhiqi was ai ana la'akari ne da kuntatan wurin da za a haɗun da kuma la'akari da yalwatan ainihin bayan gari idan aka ce za a yi sallar idi a cikin gari wurin ba zai zo jama'a ba wannan kaga a fahimtar malaman fikihu la lizatil khuruji ila sahara'i imam shafi'i yace ba wai ainihin fita bayan garin ne muhimmi ba inda zai dauki jama'an shine muhimmin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar juma'a a masallacinsa na cikin garin madina amma idan idi ya zo zai ce a fita bayan gari me yasa saboda fitan da ake a sallar idi ya fi fitowa da jama'a suke a sallar juma'a fitan da jama'a suke su tafi sallar idi ya fi yawa akan fitowar da jama'a suke zuwa da sallar juma'a musamman saboda hadisai da muka karanta kamar hadisin umma da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni hatta mata waɗanda suke al'ada su masu fita zuwa sallar idi kaga irin wannan umarni babu shi ga mata akan zuwa masallaci sallar juma'a hasali ma abin da muka karanta shine juma'a ta faɗi ga mace wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam juma'a ba farilla bace akan mata wanda Allah ya kirga waɗanda shari'a ta sauwake musu Ba ma ga sallar idi ba ana son kowa ya fita saboda haka adadin jama'an da za su taho sallar idi sun fi adadin mutane da ke sallar juma'a wato shi al'imamu shafi'i yana cewa abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita bayan gari a yi sallar idi saboda a cikin garin babu wurin da zai ɗauki jama'a ne ba wai saboda fita bayan garin yana da wata falala ba ai babu ma inda hadisi ya tabbatar mana yana da falala kamar masallacin garin madina in ba dai masallacin maka ba ne saboda haka ya za a bar masallacin garin madina a fita bayan gari me ya kawo haka wato dalilin saboda masallacin ba zai dau jama'a ba ne saboda haka a yanzu inda za ka je madina ranar idi ba sa fita saboda wannan masallacin zai dauke su Allah ya samu gani kamar yadda al'imamu shafi yake faɗa ne falau'un nera baladun makana masjidu ahliki ya fa'uhun fil ayat lam an ya min idan aka samu lokaci da mutanen gari suka faɗaɗa masallacinsu har ya iya ɗaukan jama'an garin gaba ɗaya shafi iya ce ne ba na ganin ya kamata su bar gari saboda dama abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita ai saboda babu wurin da zai dau jama'an ne لأن المطلوب حصول أموم الاجتماع domin abin da ake nema shine haduwar jama'an ta kasance a wuri guda fa idza hasala fil masjid idan kuwa haduwar za ta kasance a masallaci ma'a afdaliyatihi kana aula tare da la'akari da cewa masallacin madina shi ne masallaci da yake na biyu wajen daraja to a yi sallar idi a masallacin madina in yana da faɗi zai ɗauki jama'a ya fi a ce an fita bayan gari to yanzu da yake masallacin yana da faɗi saboda haka yi ta suke sallar idi a ciki hadisi na gaba wa an amri bin shu'aibin an abihi an jaddi an karbo hadisin daga amr bin shu'aib an abihi shine muhammad an jaddihi shine abdullahi bin amr abdullahi bin amr shine sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan jikan abdullahi bin amr shine ya rawaito hadisin an amr bin shu'aib an abihi wa huwa Muhammad عبد Abdullahi بن عمرو an jaddihi wa huwa abdullah ibn amr radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda qala qala nabiyullah abdullah ibn amr yace annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-takbiru fil fitri ita kabbara a idul fitri a lokacin sallar idul fitri kabbara sab'un sau bakwai ne a raka'an farko wa khamsun fil akhir sau biyar ne a raka'ar ƙarshe wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima kuma karatu yana zama a bayan kabbarorin ne gaba ɗayan su ba sai an yi ba sai an yi karatu kafin a yi kabbarorin ba wato za a yi kabbara sau bakwai a raka'an farko sannan a yi karatu za a yi kabbara sau biyar a raka'a ta ƙarshe kafin na a yi karatu akhrajahu abu dawud al abu dawud ya fitar da hadisin yana kitabu salati babu takbir fil idain haka nan al-imam tirmidhi babu ma jaa fi takbir fil idain yanda lafazin yazo annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam kabbara fil idain annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kabbara a idul fitri da kuma idul adha babu bambanci wato da idul fitri da idul adha wannan riwayar al-imam tirmidhi fil ula sab'an a raka'ar farko annabi sallallahu alaihi wasallam yi kabbara bakwai qabla al-qira'a kafin yayi karatu wa fil akhirati khamsan qabla al-qira'a a raka'a ta karshe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yi kabbara biyar kafin da ya yayi karatu kaga hadisin riwayar al'imam abu dawud ya zo ne ainihin lafazi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة amma ga riwayar al'imamu turmizi labari ne game da yadda annabi yake yin sallar idi ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam inna nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idain na kaga yana ba da labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar idul fitri da kuma idul adha a sunan ibn majah kitabu ikamati salati babu ma a fi kam yukabbiru yukabbiru al-imamu fi salatin al hadisin yana sunan ibn majah da sunan dara kufuni kitabu idain babu idain haka nan a sunan kubra na al-imam al-baihaqi kitabu salatin idain babu takbiri fi salatin idain hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan darqutni sunan as-sunan kubra na al-imam az-baihaqi Wana kala tirmidhi ibn hajar yace al-imam tirmidhi ya dauko labari anil bukhari game da al-imam al-bukhari tashihahu akan cewa al-imam al-bukhari ya inganta hadisin nan amma dai hadisin baya cikin sahih bukhari al-imam tirmidhi yake ba da labari al tarmizi tirmidhi yana da littafi da ake kira kitabul ilal al-mufrada hadisi littafin yana da muhimmanci saboda yana bayanin illoli da akan samu game da hadisai to sau da yawa al-imam tirmidhi yakan ba da labari game da al-imam bukhari akan hadisin da bai zo cikin sahih bukhari ko sahih muslim ba limamu turmizi ya kamar tambaya saboda malamin sai yana mujallar na farko shafin 288 ya ce sa'altu muhammad abin ismail na tambayi al'imamu muhammad bin ismail yana nufin al'imamu bukari an hazal hadis turmizi ya ce na tambayi bukari game da wannan hadisin wannan hadisin na abdullahi bin amrin kabbara a idul fitri sau bakwai ne a raka'an farko sau biyar a raka'a ta ƙarshe wata riwaya kabbara a duka kowace sallar idi da idul fitri da idul abha sau bakwai ne a raka'an farko sau biyar a raka'a ta ƙarshe na tambayi imam bukhari me ya ingancin wannan hadisi sai imam bukhari ya ce laisa fi hadha babi shay'un asahha minhu wa bihi aqul yace ai babu wani hadisi da za ka samu wanda yake magana game da adadin kabbarori wanda ake a idul fitr sallar idul fitr da kuma sallar ta idul abuha babu hadisin da yake bayanin adadin kabbarorin da ya kamata ka yi a raka'an farko da raka'an karshe wanda ya fi wannan hadisin inganci imamu bukari ya faɗa masa haka sai shi al'imamu turmizi ya ce wa bihi a kudu to nima haka nake faɗa wata inda ana magana ne game da hadisin da ke bayyana adadin kabbara wanda ya kamata mutum ya yi a raka'an farko da raka'a na ƙarshe sallar ta indi to babu hadisin da ya wannan inganci kaga wannan hikimar ta sa ibn hajar shi kuma ya kawo hadisin nan lokacin da zai magana a kan kabbara a lokacin da ake sallar indi hadisin yana sahihu sunan abi bayan al-imam ya rawaito hadisin nan ko da yake eh, ibnu hajar bai kawo riwayarsa ba ya kawo riwayar al-imam abu dawud ma al-imam ya kawo hadisin a cikin sunani. fi sunanihi mun ce yana kitabul jumu'ati babu ma ja'a fi takbir fil idain hadisin 536 bayan tirmizi ya kawo hadisin abdullahi bin amrin game da kabbarori da ake a raka'an farko ta sallar idi da kuma raka'a ta ƙarshe sai ya ce wal amalu za haza inda ba'd ahli ilmi min asabin nabi wa ghairihi akwai wasu daga sahabbai waɗanda ke aiki da wannan hadisi wa haka da ruya an abin huraira kuma an samu labari game da abu huraira annahu salla bil madina nahwa hadhihi salat abu huraira ya taɓa shugabantar madina aka je sallar idi yayi irin haka kamar yadda hadisin nan ya nuna wa Kaulu qawlu ahli madina wa bihi yaqulu malik kuma wannan ita ce fahimtar al-imam malik yana aiki da wannan hadisi haka na al-imam shafi'i ahmad bin hanbal duk suna aiki da wannan hadisi abdullahi bin mas'ud sahabi ne shi yana da fahimtar ta daban kamar yadda imamu tirmidhi yake faɗa annahu qala fi takbir fil a tis'a takbirat fi rak'ati al-ula abdullahi bin mas'ud shi yana ganin a yi kabbara tara a raka'an farko hamsin ƙablar kira'a a yi biyar kafin a yi karatu wato raka'atun saniya idan an zo raka'a ta biyu ba yadda ubil kira'a sai fara yin karatu sun mai kabbiru arba'an ma a takbiratun ruku kaga ya raba su kabbarori guda tara raka'an farko ya yi biyar raka'a ta biyu a yi hudu wannan fahimtar abdullahi bin masu kuma akwai sahabbai waɗanda ke tare da shi a irin wannan fahimta ne al'imamun nawawi ya ce amma takbirul mashru fi awali salatul eid kabbara da aka shar'anta idan an tafi sallar idi al'imamun shafi'i ya ce huwa sab'un fil'ula kabbara bakwai za a yi a raka'an farko kamar yadda muka ce wannan ita ce fahimtar al'imamu malik al'imamu ahmad to amma akwai inda suka bambanta inda suka bambanta shine shin kabbara bakwai din nan hadda kabbaran harama ne ko banda ita limamu shafi'i yana cewa gairu takbiratul ihram banda kabbaran harama saboda haka idan liman ya kabbaran harama amma ma ya kabbaran harama wannan ba a bakwai ɗin cikinsu hamsin fi gairu takbiratul qiyam kabbara biyar da aka ce za a yi a raka'a ta biyu fa banda kabbaran dagowa daga sujuda saboda lokacin da aka dago daga sujuda ai ana yin kabbara banda wannan kabbara idan an tsaya za a yi wasu biyar ne a tsaye shi kuma malik fa ya ce wa kala malikun wa ahmad wa abu saurin ka zalik lakin sabon fil'ula wa idahun da takbiratul ikira shi malik da al'imamu ahmad suna cewa kabbaran nan guda bakwai ɗaya daga cikinsu kabbaran harama saboda haka idan mutum ya kabbaran harama zai ƙara guda shida ne kaga akwai inda suka bambanta duk da cewa adadin kabarorin an yadda bakwai ne amma shin an saka kabaran harama a ciki ko ba a saka ba sannan al'imam abu hanifa yana cewa kamsun fil'ula wa arba'un filsaniya bi tafiyarci tilhiran wal shi bai yi aiki da hadisin kai zai ba yana cewa uh, kabarori guda biyar za a yi a ta farko sannan a yi kabarori hudu a raka a ta amma jumhurul ulama yara hadhihi takbirat mutawaliya muttasila galibin malamai suna gani waɗannan kabarori za a yi su ne a jere Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a jere afa al-imam shafi al-imam ahmad su kuma suna cewa yustahabbu baina kulli takbiratayn zikrullahi ta'ala sabanin al-imam malik da al-imam shafi shi yasa anan ba mu sani ba su suna cewa duk sa'ilin da aka yi kabbara nan sai an yi zikiri idan aka yi kabbara guda za a yi zikiri sannan a sake wata kabbara a yi zikiri za ka ce ai kabbara ma zikiri ne la abinda suke nufi shi ne za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da asali da abdullahi bin masud daga abdullahi bin masud abdullahi bin masud yana da wannan fahimta to akwai hadisin Eh, aisha kamar yadda za mu karanta nan gaba wanda yake tabbatar da haka al'imamu shaukani a littafin dailul autar shi ne malamin da ya fi kawo bayanai game da waɗannan kabarori, babu shakka an yadda cewa kabarori bakwai ne a raka an farko sannan kabarori biyar a raka a ƙarshe an yadda an samu hadisi amma sai da aka samu fahimta daban-daban har guda goma game da yadda ake yin kabbarorin nan a sallar idi ya yi bayani a kansu bayani mai tsawo na yi alfar mujallar na uku shafi na 355 ya ce wa gadik talafal ulama malamai sun yi sabanin fahimta fi adadin takbirati fi salatul idi fi raka'atayn game da adadin kabbarori waɗanda ya kamata a yi a raka a biyu din nan na sallar idi wa mawdi takbir da kuma wurin da za a yi kabbara din sai da aka samu fahimta har kashi goma fahimta daban-daban har kashi goma A ahaduhuma fahimta ta farko annahu yukabbiru fil ula sab'an qabla al Ya yi kabbara sau bakwai sai ya yi kabbara bakwai kafin nan ya yi karatu sai ya yi kabbara sau bakwai kafin da ya fara karatun fatiha wasu saniya hamsan kablar kira a raka ta biyu ya yi kabbara biyar sai ya gama kafin da ya yi karatu sai alhafizul iraki ya ce huwa kaulu aksari ahlil ilmi wannan fahimta ta farko ita ce fahimtar akasarin malamai min sahaba wa tabi'ina wal a'imma tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da kuma shugabannin masabobi ya kirga sahabbai da aka sabu suna da wannan fahimta saboda wannan hadisi da muka karanta ya ce wa umar wiyon an umara an ba da labari cewa fahimta na umar kenan wa aliyin wa abi huraira wa abi sa'idin khudri wa jabirin wa ibn umara wa ibn abbas wa abi ayyuba wa zaidu bin sabitin wa aisha waɗannan sahabbai gaba ɗaya ya tabbata cewa fahimta suke shi ya sa ma ibn hajar ya kawo hadisin nan da ya kawo hadisin bai kawo wata fahimta ba illa ya tsallaka inda ana magana a kan kabbara a sallar idi to wannan hadisin eh, ne wanda ya samu karbuwa wajen akasarin sahabbai sannan yake wa qawlul fuqaha istab'a min ahli madina malaman fikihu sanannu eh, hada da umar bin abdulaziz al'imamu zuhuri matukulu dimashki ka dawo ga malik al'imamu al'auza'i al'imamu shafi al'imamu ahmad ishaq waɗannan duk suna da wannan fahimta to da ya faɗi wannan ce yake shi ne fahimta na farko kuma shi ne fahimtar da ya fi samun wato mafi yawan jama'a daga sahabbai zuwa ga tabi'ai sai ya kirga sauran fahimta guda goma da wanda ba amfanin mu kirga su saboda ba su da madogaro wanda ya kai ainihin karfin wannan fahimta da muke magana a kai saboda shi ne hadithi yake kai da ya kawo sai ya ce da ahalul kaunil awwal waɗanda suke da wannan fahimtar na cewa kabbara bakwai a raka'an farko kabbara biyar a raka'a ta biyu kuma yi kabarbarun nan kafin a yi karatu za a yi kabbara a raka'an farko bakwai kafin a yi karatu haka na raka'a ta biyu a yi kabbara sau biyar kafin a yi karatu me ya hujjar su sun ba da hujja bi ma fil babi min al ahadisi al musarrihati bi adadi takbiri wa kaunihi qabla al qira'a suna kafa hujja ne da hadisin da ke cikin wannan babi da ire-irensa waɗanda suka tabbatar da cewa kabbara bakwai ne a raka'an farko kabbara biyar kuma a raka'a ta biyu ibnu abdulbarri ya ce hadisin da ya zo da magana akan cewa kabbara bakwai na araka an farko kabbara biyar araka ta biyu ruwa an annabi sallallahu alaihi wasallam min tariqin hafsan an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi masu kyau hadisai ne karbaku masu kyau annahu kabbara fil idaini sab'an fil ula wa khamsan thaniya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara sau bakwai ne a raka'an farko yayi kabbara sau biyar a raka'a ta sai kirga sahabbai da suka rawaito hadisin ko da yake anan ablugul maram hadisin sahabi ɗaya kawai ya kawo sai ce akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin amrin akwai jabir akwai aisha akwai abu waqidin al-laifi akwai amru bin aufin al-muzani waɗannan sahabbai duk sun tabbatar da cewa kabbara sau bakwai ake a a farko kabbara sau biyar ake a a cikin, to sannan sai ibnu abdul ya ce walam yurwa anhu min wajihin qawiyyin wala da'ifin khilafu haza. babu wani hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuska mai karfi ko mai rauni wato babu ma hadisi sam sam da aka ruwaito game da sallar idi ta annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ba a wannan siffan ba saboda haka wa aula ma umila bihi wannan hadisin shine mafi dacewa yi aiki da shi kar ma ka saurari wata fahimta na'am akwai fahimta kamar inda alimamu imam Shawkani ya kirga fahimta ta kai har kashi goma fahimta ta kai kashi goma amma ba amfanin ma ka san su saboda me saboda ba su da wata hujja kamar inda Ibn Abdul Barri ya faɗa to ga hadisin aisha yana sunan dara kotuni wanda hadisin aisha kuma shi ya raba gardama hadisin aisha shi ya raba gardama an ji al'imamu shaukani hadisin aisha yana cewa siwa takbiratul iftitahi banda kabbaran buɗe sallah yana sunan abi dawud siwa takbiratay ruku'i banda kabbara wanda ba a lissafi da kabbara na ɗagowa daga ruku ko ko kabbara na tasowa daga sujuda la shi da Alimamu imamu ya ce huwa dalilin liman kala inna tab'a la tu'addu fiha takbiratul iftitah war ruku waɗannan kabbarori guda bakwai kamar yadda muka ce shi imamu malik yana cewa a saka kabbaran harma a ciki amma Alimamu shafi'i Alimamu ahmad bin hanbal suna cewa la ba a saka a ciki ba to hadisin aisha limamu shaukani ya ce hadisin aisha ya raba gardama domin hadisin aisha tana cewa banda kabbaran harama a ciki ashe nan idan aka zo aka yi kabbaran harama to za a kirga wasu kabbarori guda bakwai waɗannan kabbarori guda bakwai kar a sa kabbaran da za a yi lokacin da za a tafi rufu uku la kaga kenan in za a sa da kabbara na harama da kabbara na tafiya ruku'u kabbarorin za su zama guda tare ke wannan shine abin da ya fi inganta wal khamsu la tu'addu fiha takbiratur ruku haka nan da aka ce raka'a ta biyu rakabbara biyar ne to karka yi lissafi da kabbaran dagowa daga sujuda da kuma kabbaran tafiya ruku wannan shi ya fi inganci ji al shaukani don haka idan za ka hada da su to zai zama kabbara bakwai ne a raka'a ta biyu a an farko kuma kabbara tara ne bayan ya faɗi haka limamu shaukani ya ce wa arjahu hazihil akwal mafi rinjaye game da waɗannan fahimta da aka ce sun kai goma game da yanda ake yin game da yanda ake yin kabbara a sallar eid mafi inganci mafi rinjayen hujja awwalu ha shine fahimta na farko wato ita ce wanda muka yi bayani a ta fi adadi takbir wa fi mahallin qira'a hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda yake sunan Abi Dawud kitabu salati babu takbir fil idayn hadisin 1149 zuwa 50 yana sunan Ibn Maja kitabu ikamati salati babu Maja ja'a fi kam yukabbiru al-imam fi salati al yana musnad al Ahmad Ta tace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbiratin wa fi thaniyati khamsa kaga sai ya dace da hadisin abdullahi bin amr kamar yadda Ibn abdul ya kirga sahabbai waɗanda suka ba da labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar idin sa ibnu abdul bari ya kirga waɗannan sahabbai suna da yawa saboda haka wannan ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu makawa a kai in ka duba irwa ulgalil a mujallar na uku shafi na 111 eh, muhammad nasiruddin al'albani ya kawo waɗannan riwayoyi a littafin zazun ma'ad ibn al-qayyim al-jawziya a mujallar na farko shafi 443 yace wa kana yabda'u bis salati yana siffanta yadda annabi yake ibada annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi filin idi abinda yake fara yi shi ne sallah kana yabda'u bis salati qabla al khutbah annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi filin idi zai fara yin sallah ne kafin ya yi ba. khutbah fa yusalli ce zai yi sallah raka'a biyu yukabbir fil ula sab'a mutawaliya ce zai kabbara sau bakwai a jere kaga ba zai jinkirta tsakani ba nan ibn qayyim yana tare da akasarin malamai akasari fahimtar sahabbai da tabi'ai da sauran suna cewa kabbara za a yi bakwai kuma za a yi su a sabanin fahimtar abdullahi bin mas'ud to amma ibn qayyim yana tare da imam malik yace bi takbiratul iftita za a hada da kabbaran bude sallah duk da cewa imam shaukani yana ganin kabbaran nan da aka yi lissafin sa guda bakwai banda kabbaran harama da kuma kabbaran ruku ibn qayyim yace yaskutu baina kulli takbiratayn saktatan yasira ba wai zai jera su a guje bane ya kamata idan yayi kabbaran sai ya danyi shiru Allahu akbar Allahu akbar wa lam yuhfaz anhu dhikrun mu'ayyan amma babu wani labari da aka kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa yana yin wani zikiri baina takbirati a tsakanin kabbarorin nan walakin zikira an ibn mas'ud amma akwai labari da ya tabbata daga abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ko sahabi shi abdullahi bin mas'ud bai ce annabi yana yi ba la annabu kala yahmadullaha wa yusni alai mutum ya yi yabo ga Allah ya gode ma Allah ya yabo gare shi wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam yi salati ga annabi idan ya ce Allahu akbar zai tsaya sai ya yabo ga Allah yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce yabo ga Allah shine hailala ya ce alhamdulillah sannan ya hailala sannan ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake Allahu akbar wannan shine kabbara hailala yabo ne ga Allah subhanahu wata'ala zakarahu al kuma wannan yana daga cikin fahimtar al-Imam Ahmad mazhabar Hanbaliya tana ganin babu laifi ai kuma haka din ne tunda sahabi ne ya faɗi haka ba laifi bane don sahabbai ba sa yin bid'a sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yin bid'a to amma fahimtarsa ce babu hujja wanda ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka kamar yadda ibn qayyim ya faɗa yace walam yuhfaz anhu zikrun muayyan babu inda aka samu labari wanda ya ayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wani zikiri a tsakanin waɗannan kabarbaru yace wa kana ibn umar ma'a taharrihi lil ittiba' abdullahi bin umar duk da yadda ya kasance mai tsananta kulawa ta wajen riko da sunna wato sahabbai suna kamar kashi biyu akwai kashi guda waɗanda ke ganin babu wani abin da mutum zai kawai illa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma waɗanda ke ganin ana iya fahimta ana iya tawili mutum ya aiki da fahimtarsa ko da wannan fahimtar bata samu hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abdullahi bin umar ibn eh, ibn al-qayyim jawziya yace yana daga cikin waɗanda ke tsayawa akan ainihin bin sunna kawai to amma duk da haka an samu labari yarfa'u yadayhi ma kulli takbira abdullahi bin umar yakan daga hannuwansa idan zai kabbara kowace kabbara wannan ya nuna cewa babu laifi amma dai babu hadisi nan ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa bayan kabbaran nan na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sake daga hannuwa amma Abdullah bin Umar yana yi duk da cewa akwai hadisai da suke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa a kulli takbira duk sa'ilin da zai kabbara amma wannan a sallah ne sabanin kabbara ta idi kabbara ta idi babu wani hadisi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da cewa yana daga hannuwansa duk sa'ilin da kowace kabbara amma dai abdullahi bin umar yana yi saboda haka nan ma idan aka samu mutum yana daga hannuwansa duk sa'ilin da zai kowace kabbara ba laifi ba ne tun da sahabi ya yi ibnu kudama a littafin almubni ya ce inda aka sake samun saɓani kuma shine kasan addu'ar buɗe sallah addu'ar buɗe sallah ana yin ta a sallar farilla kuma ana yin ta a sallar nafila du'a'ul istifta to shin a ina ne za a yi addu'ar buɗe sallah idan za a yi sallar idi ibn kudama yace yastaftihu yani yad'u bi du'a'il istiftahi aqiba takbiratil ula da idan liman ya yi kabbaran farko wannan kabbaran farko ita ce ta harama ita ce ta fara sallar idi da ya yi ta to sai ta yi addu'ar buɗe sallah ashe shekaga idan ya yi kabbaran farko zai yi shiru ya yi du'a wuɗe istiftahi sai ya gama addu'ar buɗe sallah sun mai kabbiru takbiratin idi sannan ya jera kabbarbarun nan na sallar idi sai ya gama su sun mai ta'awwadu sannan ya yi shiru da ya yi billahi don a'uzu billahi ba a bayyana ta bayan ya gama sun mai ya yi basmala sun mai ya karau sannan ya fara karatu to wannan ita ce mazhabar al'imamu shafi to shi kuma al'imamu ahmad yana cewa annal istiftah ba'da takbirati ba za ka yi kabbara ba za ka yi addu'ar buɗe sallah ba sai ka gama kabbarorin guda bakwai gaba daya haɗe da kabbaran harama sun zama guda takwas ka yi kabarin harama ka yi kabarbarun nan guda bakwai to sannan sai ka yi shuru sai ka yi addu'ar buɗe sallah wakala abu yusuf ya ta'awar kabla takbir haka ma a'udhu billahi din akwai waɗanda ke ganin mahallinsa yana kafin ay kabbara li Allah ya fila bainal istifahi wal isti'aza ibnu kudama yace yanda ya tsara din shi yafi dacewa ka fara yin kabbaran harama daga kabbaran harama sai addu'ar buɗe sallah domin ita dama addu'ar buɗe sallah shuri'a liyastafti hadihi salat an shar'anta ta ne saboda mutum ya buɗe sallarsa da ita to ai dama abinda ke farkon aiki a sallah shine kai ka ce Allahu akbar kai kabbara kabbaran harama ka fara sallah to da ka fara sallah addu'ar buɗe sallah ita ce kamata ta zo bayan idan aka yi kabbaran harama sai addu'ar buɗe sallah fa na fi awwaliha ka sa'ir salawati kamar sauran salloli idan ka yi kabbaran harama sai ka yi shiru sai ka yi addu'ar buɗe sallah sannan ka jero kabarbarun nan ba za ka yi isti'aza ba sai lokacin da za ka fara karatu ba za ka yi al'isti'aza ba sai lokacin da za ka fara karatu inna ma shuri adlil kira saboda la'akari da aya ta 98 ta suratun nahali abinda Allah madaukake ke ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billah min ash-shaytanir rajim idan zaka karanta alqur'ani sai ka nemi tsarin Allah kaga baka fara ba za ka fara karanta alqur'ani ba kabbara za ka yi tunda za ka yi kabbara bai kamata ka yi isti'aza a lokacin ba abinda za ka yi bayan kabbaran harama shine addu'ar buɗe sallah sai kabbarori idan an gama kabbarori to lokacin ne za a yi nemi tsarin Allah saboda za a fara karatu kamar yadda ya zo cikin alkur'ani idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billah sai zaka karanta alkur'ani sannan ka nemi tsarin Allah to amma duk da haka sai ibnu kudama yace wa ma fa'ala kana ja'izan duk yanda mutum ya aikata yana zama daidai illa dai wannan fahimta ce ta malamai game da mahallin kowace ibada mahallin kowace ibada tunda akwai du'a ul istifta akwai al-isti'aza da kuma basmala wanda dama an shar'anta su ne a farkon sallah yaushe ne za ka yi su akwai buƙatar ka san mahallin shi wannan dalilin yasa malamai suka suka bayyana fahimtar su daban-daban kuma wannan fahimtar da ibnu kudama ya faɗa ita ce mafi inganci yana cikin eh, al-mughni mujallal na shafi na 273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 an karko daga abuwa ƙidin allaifi sunansa alharisu bin aufin radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda shi ma sahabi ne ma ya shahara da alkuniya ana kiransa abu waƙidin allaifi alharisu bin aufin قال كان النبي صلى الله عليه وسلم yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara'u fil adha wal fitr yana karantawa a idin layya da idin fitri yana karanta suratu qaf waqtarabat da suratul qamar wato iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da hadisin yana kitabul idain babu ma yuqra fi salatil idain hadisin 891 ibn hajar bai kawo hadisin cikakkensa ba tamamul hadis an ubaidillah bin abdullah anna umar ibn al-khattab sa'ala aba waqid al-layfi bin abdullah ya ba da labarin cewa akwai ranar da sayyiduna umar bin al-khattab lokacin yana shugabanci sayyiduna umar ya tambayi abu sayyidina umar bin khattab ya tambayi abu waqid bin laifi ce masa ma kana yaqra'u bihi rasulullah fil abha wal fitr menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a idil layya da kuma idul fitr fa qala sai abu waqid bin laifi yace kana yaqra'u fihima biqaf wal qur'anil majid waqtarabat as-sa'atu wa inshaqa al-qamar yanda lafazin hadisin ya zo ke da mun sha faɗa cewa ta sashin hadisi babu babu laifi don mutum ya kawo riwaya bil ma'ana sannan za ya sa za ka ji mutum ya kance ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za au kama kala amma alqur'ani ba a mata haka alqur'ani ba a mata riwaya bil ma'ana dole ka faɗi nasi yadda ya zo cikin ayar Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata riwaya kuma har yanzu tana gaban wannan riwayar din a sahihu muslim an ubaidillah wannan riwayar abu waqidin allahi da kansa ne ya bada labari yace ta'alani umar ibn al khattabi umar ya mun tambaya sayyidina umar sayyidina umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yarda lokacin yana shugabanci sayyidina umar ya tambaye ni inji abu waqid amma qara'a bihi rasulullah fi yawm al-eid game da surar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a ranar idi sayyidina umar ya mun tambaya wace sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a ranar idi fa kuntu sai na bashi amsa nace biktarabati sa'atu wa qaf wal qur'an al majid annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta iktarabati sa'a wato raka'an farko ya karanta ka ya juya yadda ya taho cikin wancan hadisi mato ya karanta surori guda biyu suratul qamar suratul qaf ta anan gurin akwai abin tambaya kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa cikin sharhin hadisi domin hadisin gaba ɗaya guda biyu riwaya biyu din suna jere suna sahih muslim saboda aka yi sa al'imamu dawowi ya yi sharhi game da wannan hadisi a sharhu sahihi muslim juzi na shida shafin gari sai mutane na tambaya ta yaya za a ce sayyidina umar ya yi tambaya ga wani game da surar da annabi ya karanta a ranar idi ya aka yi sayyidina umar ke tambaya me yasa sayyidina umar ya tambayi abuwa waqidin al game da surar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a ranar idi to malamai sun ba da amsa gwargwadon fahimtar su anna umara radiyallahu anhu shakka fi dalika akwai malaman da suke cewa abinda yasa sayyidina umar ya tambayi abu waqi wace sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a ranar idi saboda shi sayyidina umar yayi kokonto game da suran ne yana so ya tabbatar fastabatahu shine ya nemi tabbatarwa wajen abu waqidin al na biyu wasu malamai na cewa arada ilaman nasi bi zalika sayyidina umar yana da wannan hali haka ma sahabbai suna da irin wannan hali kamar idan sayyidina umar yana so ya karantar da mutane wata sunna maimakon ya fito kai tsaye ya gaya wa mutane ga abin da annabi ya yi a'a sai ya yi dabara sai ya ma wani sahabi tambaya sai sahabin ya bada amsa saboda in ya yi tambaya hankalin jama'a zai dawo zai dawo ga ainihin tambayar da ya to kaga kowa zai saurara wancan sahabi sai ya bada amsa sai na umar yana da wannan hali don in ka in ka samu hadisai na tarihin sa zaka ga ire-iren hakan da yawa yana cikin abin da ya auku game da Abdullah ibn Abbas lokacin da yake so lokacin da yake so ya ci dalilin da ya sa Allah ya saukar da suratul nasr idza jaa nasrul eh, idza jaa nasrullahi wal fath wato lokacin da ya tafi majalisin waɗanda suka yi yakin badar ya tafi da abdullahi bin abbas ya tafi da abdullahi bin abbas yana rike da shi yana ɗan kare ya tambaye su me dalilin saukar da wannan sura kowa ya faɗi nashi fahimta sai sai na umar ya ce to kai fa yaro me kake gani dalilin da ya sa Allah ya saukar da suratun nasr din nan Abdullahi bin Abbas ya ce ne a fahimta ta Allah ya saukar da ita ne don ishara ga annabi cewa ajalinsa ya zo kusa sai ce to ni ma dai bani da wata fahimta illa wannan kaga tambayar da yayi ba wai bai san amsa bane yayi tambaya ne don wata hikima da yake so ya fito da ita saboda wannan majalisi na dattawa ne ba su yarda wani ya shiga in ba su ba waɗanda suka halarci yakin badar manyan sahabbai ne sai na umar yake nuna musu cewa akwai yaro karami da ke da ilimin da ba ku da shi saboda haka yasa ya je da abdullahi bin abbas ya musu tambaya ba su iya ba da amsa gamsashiya ba sai abdullahi bin abbas ya ba da wannan amsa yana musu ishara da cewa wato allah kan ba da iliminsa ga yaro wanda ya gaza ka wajen shekaru wato sai na umar yana da wannan hali saboda haka yasa sai na umar ya tambayi abu waqid wace sura annabi ya karanta a ranar idi ba wai sayyidina umar bai sani ba ne a'a ya sani inna ma arada ilaman nasi bi zalika sai sayyidina umar yana nufin ya sanar da mutane ne su rike da kyau kusan surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a ranakun idi don ya bu'udu an anna umar <clears throat> lam yakun ya'lamu zalika ma'a shuhudihi salat al-eid ma'a rasulillah marrati wa qurbihi minhu ba zai yiwu ka ce sayyidina umar bai ya manta surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a ranakun idi kasancewar sayyidina umar yayi sallar idi tare da manzon Allah lokuta da yawa kasancewar sayyidina umar yana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-imam an-nawawi yace fa fihi dalilun li shafi'i wa muwafiqi annahu tusannu al-qira'atu bihima fil idayn wannan dalili yasa al-imam shafi'i yace sunna ne a rika karanta surorin nan a ranakun idi sunna ne yana daga muhimmancin karantawan tambayar da sayyidina umar yayi ma abuwa kidin laifi saboda ya fito da wannan sunnar a fili mutane su gane har sahabi ya rike surar da annabi yake yawaita karantawa a ranakun idi kaga ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta yake karanta wata sura ba illa waɗannan surori biyu din shine al-imam an-nawawi yace qala al-ulama wal hikmatu fi qira'atihima hikimar da ta sa aka ce ya kamata a rika karanta surorin nan a sallar idi limashtamalata alaihi min al-ikhbar bil saboda surori guda biyu dinnan sun kunshi labari game da tashi bayan mutuwa wal ikhbar an al-qurun al-madiya suna bada labarin zamunna da suka wuce wa ihlakil na Allah ya ya halaka makari masu karyata annabawa wa tashbihi buruzin nas lil idi bi buruzihim lil ba'd ana kamanta yadda mutane suka bar cikin gari suka taho bayan gari za su yi sallah waɗannan surori suna karantar da mu haka mutane za su fito kurujuhum minal ajidati ka annahum jaradun muntashi mutane za su fito daga kaburbura kamar fari ne wato kamar yadda muke fita daga cikin gari mu je bayan gari mu yi sallar idi sai a karanta maka waɗannan surori a ciki sai ka ji ana cewa haka fa Allah zai tada mutane daga kaburbura suna fitowa kamar fari Allah kyauta karshen mu to ba waɗannan surorin ne kawai ba al-Imam Muslim ya kawo hadisin Numan bin Bashir mun karanta a baya yana kitabul Juma'a babu ma yuqra'u fi salatil Juma'a wanda Numan bin Bashir yace kana Rasulullahi ya qara'u fil idayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a sallar idi biyu da kuma sallar juma'a ranakun idi da ranakun juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbi hikma rabbika al'ala da kuma hal ataka hadithul gashiya kaga an samu hadisin annuman bin bashir annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara'u fil idain wa fil juma'a yakan karanta a sallar idi da kuma sallar juma'a ya karanta sabbi a raka ta farko hal hadisu, hadithul shi a raka a cikin. har ma yace wa idza tama al id wal jum'atu fi yawmin wahidin yaqra'u ma aidan fi salati ko da za a samu ranar idi ta dace da ranar juma'a ranar idi ta zo a ranar juma'a kaga da safe za a yi idi sannan kuma da rana a yi juma'a annoban bin bashir ya ce haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai sake karantawa a lokacin da za a yi sallar idi zai karanta sabbi hisma rabbikal a'la da hal'ata ka hadithul gashiya lokacin da aka taho za a yi sallar juma'a ya sake karanta sabbi hisma rabbikal a'la da kuma hal'ata ka hadithul gashiya wannan ya nuna cewa akasari surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa kenan a sallar idi suratu qaf da iftarabatis sa'a suratul a'la da kuma suratul gashi don haka yasa yana da kyau a lizimci waɗannan surori lizimtarsu ita ce sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a lizimce su ya zama babu fashi ko da yaushe waɗannan surori su za ka karanta kawai wannan ita ce sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta mu gani حديثي نقبا وعن جابر رضي الله عنه أنكره حديثي بقى جابر الله تعالى مصيردا قال كان رسول الله إذا كان يوم الإيدي خالف الطريقة مضان الله يكفن إذا ران الإيدي تكفن شيء ينساب حنيا ينساب حنيا أخرجه البخاري الإمام البخاري يفتود حديث ينا كتاب الإيدين باب من خالف الطريقة إذا رجع يوم الإيدي hadisin 986 yanda lafazin hadisin yazo an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm Eid khalafa at-tariqa shine lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ranar idi ta ta zo to yana saba hanya yace wali abi dawud kuma a riwaya ta al-imam abu dawud yana kitabu salati babu tafri abuwa bin juma'a hadisi na 1156 an ibini umara wato akwai hadithin abdullahi bin umar da yake kama da wannan hadithin na jabir bin abdullah an samu hadithi daga abdullahi bin umar yana sunan abi dawud kaga bai kawo hadithin ba illa dai ya ce a sunan abi dawud akwai hadithi daga abdullahi bin umar da ya dade lafazin hadisin yadda ya zo a sunan abi an ibi ni umara anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam a kasa al-eid fi tariqin abdullahi bin umar ya ce, mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar idi ya riki wata hanya sun summa raja'a fi tariqin akhara sannan ya dawo a wata hanya daban a tafiyarsa ya bi wata hanya a dawowansa ya bi wata hanya daban kaga an samu sahabbai guda biyu ibn hajar ya kawo hadisi hadisai guda biyu hujja biyu hujja na farko hadisin jabir yana sahihul bukhari hujja ta biyu hadisin abdullahi bin umar yana sunan abi dawud sai ya dakata haka kuma hadisin yana da shawahi akwai sahabbai da suka ruwaito kama haka din misali akwai abu huraira yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idan kharaja ila al-eid raja'a fi ghairi tariq alladhi a fi wannan hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita zuwa sallar idi yana dawowa a wata hanya sabanin wacce ya bi lokacin da zai je idi hadisin yana sunan ibn majah hadisin abu huraira sannan akwai hadisin abu rafi shi kuma ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya kuruju yawmal idi mashiyan annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita zuwa ga sallar idi a sawun shi mayar yarji'u mashiyan fi tariqin akhar zai dawo kuma akan sawayensa amma a wata hanya daban sannan akwai hadisin hatib bin abi balta'a yace ra'aifu rasulullahi ya'ti al-ida Na ga manzon Allah ya tafi sallar idi ya zahabu fi tariqin ya tafi cikin wata hanya wa yarji'u fi tariqin akhar ya dawo a wata hanya hadisin yana al-mu'jam kabir na al-imam al-tabarani sannan akwai hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu yawm al-eid fi tariqin wa yarji'u fi ghayrihi Abdullahi bin Abbas yace manzon Allah ya kasance idan zai tafi idi yana rike wata hanya ya dawo a wata daban kaga an samu shawahid kenan hadisin Abu Huraira hadisin Abu Rafi hadisin Hafid bin Abi Balta'a hadisin Abdullah bin Abbas duka suna tabbatar da cewa sunna ne idan dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi idi to yana saba hayya wannan ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka to ba lalle bane ya zama ka san hikima kamar yadda ibn al-usaymi yake faɗa cikin asharhul mumti yace kai musulmi abinda ayar alqur'ani ta tabbatar mana a suratul ahzab aya ta 21 shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kai ka samu abin koyi mai kyau game da halin annabi sallallahu alaihi wasallam baka cewa dan ne manzo yayi kaza kafin ni in yi ba daidai bane in dai mutum yana fatan ya samu kyakkyawar haduwa da Allah subhanahu wataala yana fatan ya samu kyakkyawar makoma a ranar karshe da zaran ya ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu kokari zai yi amma duk da haka malamai sun yi ta kokarin su yi bayanin hikimar da ta sa manzo Allah yake saba hanya Ibnu hajar a cikin fathul bari wato sharhin hadisin jabir din nan da muka karanta a mujallar na biyu shafin 473 ya ce wa kadir tulifa fi ma'ana zalika ala akwalin kasira an samu sabanin fahimta game da dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake saba hanya idan zai tafi sallar idi fahimta ta zo daban-daban ma'ani minha akthar min 20 ibn hajar ya ce ni sai da na tattara fahimta ta fi ishirin kowane malami yana cewa ga fahimtarsa sai da aka samu kamar guda ishirin wa kad lakhastuha wa bayyantu wahiya minha ya tsakuro waɗannan fahimta har guda ishirin da shida yana faɗin fahimtar da bata inganta ba yace na ɗaya annahu fa'ala zalika li yashhada lahu fariqani akwai malamin da ke cewa abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake saba hanya saboda kowace hanya ta zama shaida gare shi a kiyama akwai malamin da ke da wannan fahimta a wannan babu da ke haka ne saboda lallai Allah ya tabbatar da cewa ƙasa za ta yi shaida a filin hisabi ƙasa za ta yi shaida na biyu wakila sukanu kuma min aljinni wal insi wasu malamai na cewa abin da sa ya saba hanya saboda kowace hanya ai za a haɗu da aljanu da mutane to waɗannan da aka haɗu da su ɗin suna zama shaidar alheri ga wanda ya tafi sallar idi saboda ka dawowa ta wata hanya zai sa ka samu ƙarin shaidu a maimakon hanyar da ka bi ta fadi na uku akwai malaman da ke cewa wakila ne sauwa bai na kuma fi maziyyatin faguli bi mururi in ba don annabi ya bambanta hanyar ba to babu shakka da an ɗauki wannan hanya ta zama sunna ita ma don a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna lura da abin da manzon Allah ya aikata suna kokarin aikata irinsa kan mu manta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zama a bakin wata rijiya wannan zaman da ya a bakin rijiya sai da sahabbai suka dinga biyo baya suna yin irinsa saboda tsananin son su ga cewa sun yi duk abin da manzon Allah ya yi saboda tsananin son su ga cewa sun yi koyi da manzon Allah to saboda haka yasa sai manzon Allah in ya tafi da wannan hanya sai ya dawo ta wata don in a ce ko da yaushe ya tafi wannan hanya ya dawo sai a ce wannan hanyar tana da wata albarka ta musamman shine manzon Allah ya saba na hudu aw tabarruki bihi akwai masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fatan ya dace wato eh, ta saba hanya din ana fatan za ka dace da albarkan Allah subhanahu ta'ala idan ka saba tafarki din don mutum bai sani ina ne Allah madaukaki ya aje albarkansa saboda ka yawaita hanyar tafiya ibada abu ne wanda ke muhimmi na biyar akwai masu cewa liyashum mara'ihatan miski min at-tariq alladhi yamurru biha li'annahu kana ma'rufan bi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani Allah ya halicce shi ya masa wata mu'jiza inda duk ya wuce sai an ji kamshi sallallahu alaihi wa sallam yana da kamshi na almiski to idan ko zai bi wannan hanya a ji kamshin nan ai wancan hanyar ma akwai bukatar mutane su samu wannan saboda haka yasa sai ya saba hanya din akwai mai wannan fahimta na shida kila li anna tariqahu lil musalla kanat ala al yamin abinda yasa hanyar da yake bi tana dama falau raja amin halarja ala jihati shimali da zai dawo ta wannan hanya to da ya dawo ne ta hagu faraja amin gairi ha sai ya dawo ta wata to wannan babu hujja a kai shi yasa ibnu hajar yace wa hadha ya hasaju ila dalil wannan fahimtar bata inganta ba idan da aka ce mutum ya tafi hanya a ce ta dama dawowa ba zai dawo ta kanta ba don kare ya zama ya dawo ta hagu shine sai ya sake wata kaga in ya sake wata ba ita ya biyo ba bare a ce ya bi hagunta ya bi damar wancan ya ce la saba hanya saboda dacewa da damar hanya babu a kan shi na bakwai wasu na cewa da ibuhari shi'arin islam fihima abinda ya sa saboda ana son dama ranar iji mutane su rika kabbara su rika kabbara su wannan kabbara da ake idan ana kabbaran kaga ana bayyana take na musulunci take na musulunci domin abin da ya bambanta musulmi da kafiri ke idan ya zama an bi wannan hanya aka bayyana wannan kabarbaru wancan hanya ma aka dawo ta haka ga kusan ko'ina kenan an samu tabbatar da ainihin taken addinin musulunci a cikin gari sannan eh, na takwas akwai masu cewa li izhari zikirin lahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta ya saba hanyoyi ne lokacin tafiyar idi da lokacin dawowa saboda ya bayyana zikirin Allah subhanahu wata'ala idan ya bi wannan hanya saboda zikirin Allah idan za a tafi idi ana yin ta a bayyane wannan sunna tana neman mutuwa Allah ka samu iya raya ta amma idan aka bayyana ta cikin wannan hanya idan ita kadai ce aka bi kaga wancan hanya ba a bayyana zikirin Allah ba saboda haka yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ta wata hanya saboda ita ma a bayyana zikirin Allah subhanahu wataala na tara kila liyaghiza munafiqina aw yahud wasu malamai suna cewa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake saba hanya wajen tafiya da dawowa saboda ya ɓata ran munafikai da yahudawa yana daga hikimar fita bayan gari ayi sallar idi saboda kafirai da makiyan Allah su ga yawan musulmi shi yasa aka ce a fitan maza da mata manya da yara kaga idan an game duk hanyoyin garin ko ina mutane sun bi kaga kajirai za su ce eh, lalle waɗannan ku suna da yawa kaga ransu zai da tsaci wanda ayar Alƙur'ani ta tabbatar da haka wannan wata falala ce waqila li yurhibahum bi kasrati man ma'a na goma akwai malaman da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka dai don ya razana makiya a razana makiya idan har aka ga adadin mutane to za a ji tsoron cewa za a ji tsoron takalar musulmi saboda ganin yawan jama'an da ke fita zuwa sallar idi na sha ɗaya wakila habaran min kai da ta'ifatai akwai malaman da ke cewa annabi yana saba hanya ne saboda me saboda daukan mataki kada ya fada tarkon makiya da an san ranar idi duk za a tafi bayan gari to lokacin da duk aka tafi bayan gari sai a tsana tarko ai an muhammadu tana zai biyo ko sai a tona mai rami a shirya mugunta gare shi to sai manzo Allah ya saba hanya kaga wata dabara ce wato kamar salo ne na yaki akwai malaman da ke ganin haka din kuma wannan yana da ma'ana saboda cikin malamai masu sharhin hadisi ibnu battal yana da wannan fahimta ah, yace na sha biyu wakila fa'ala zalika li ya ummahum fi sururi bihi yayi haka ne saboda ya game jama'a wato da ainihin nuna murnarsa ya zama duk jama'a sun fahimci lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin farin ciki da wannan rana rana ta idi na sha uku a tabarruki bi mururihi wasu na cewa dalilin da yasa ya saba hanya din saboda fatan mutanen da ke wannan hanyar su ma su samu damar kusanta ga annabi su samu albarkan da Allah subhanahu wataala ya saka masa ah, na sha hudu wa bi ru'yati wasu na ganin a'a saboda ai su ga annabi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ganin annabin shi kansa ni'ima ce don haka idan ya bi wancan hanya sai biyo wata na sha biyar wal intifa'u bihi fi qada'i hawa'ihi annabi yana saba hanya saboda me mutanen wannan hanya ta tayi suna da wata bukata ko suna da wata tambaya da za su yi waɗancan fa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ta hanyar su kaga su ma idan suna da tambayar za su yi ta na sha shida a ta'allum wal ibtida'i wal akwai waɗanda ke ganin ah, saboda ƙoƙarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai koda ba su da tambaya ba su da wata tambaya da za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tana yiwuwa suna da wata bukata da annabi zai biya musu wanda yasa yake da shugaba ne bai bi hanya guda ba sai ya safa hanya ah, na sha bakwai akwai masu cewa saboda sadaka da ake karba wurin mutane na sha takwas saboda sallamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mutane addu'a ce akwai bukatar waɗanda ke wancan hanya su ma su samu ita fallalan wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na goma sha tara wakila li yazura aqariba wasu na cewa annabi yana saba hanya ne saboda ziyartar dangi masu rai da matattu saboda ziyartar dangi ziyartar makabarta in zai wuce idan zai wuce kaga zai musu addu'a na 20 akwai masu ganin liyasila rahimuhu rahimahu wato dan ya sada zumuncin sa wato na masu rai ko dai addu'a ga matattu idan akan hanyar akwai makabarta na 21 wakilan ya tafa'ala bi tagayyuril hali wasu na ganin ai wannan kamar fatan fatan alkhairi ne abinda ake nufi da fatan alkhairi tunda na je ta hanyar nan na dawo ta wancan to ina fatan Allah ka canza min rayuwa sabanin tabara kamar yadda na canza hanya wannan fatan alkhairi kenan wato shine ake kira at-tafa'ul ba canfi ne fata ne na alkhairi saboda ba wani abu aka yi mara kyau ba idan an yi abu mai kyau sai a ce mara a tafaul na 22 wakila kana fi zahabi ya tasadda wasu na cewa idan annabi yana tafiya idi yana ba da sadaka a hanyarsa to wannan sadaka kada ta tsaya ga ainihin hanya guda saboda haka ya saba lokacin dawowa na 23 wakila fa'ala zalika li takhsisi ziham abin da yasa annabi ya bambanta hanya saboda sassauta cikowar mutane to wannan hujja ita ce tafi karbuwa da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi idi ta wata hanya ya dawo ta wata hanya litakhfifi zihami saboda a samu sassaucin cunkoson jama'a domin idan aka ce duk jama'a za su bi hanya guda to za a samu tarnutsuki wannan kamar alimamul gazali yana da wannan fahimta alimamul babari haka dan akwai hadisin alimamul bai al wanda ya tabbata daga abdullahi bin umar yana cewa li yasa'an nasa saboda hanyar ta wadaci jama'a saboda hanya ta wadaci jama'a wannan dalili ne mai karfi wanda ya dace da hankali na 24 yace fafir bi baraka wa fadli hadisun abdullahi bin umar da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana saba hanya saboda ya zama hanya ta yalwaci mutane to ba sharadi bane ya zama yawan mutanen ba sharadi bane yana iya yiwuwa abinda abdullahi bin umar yake nufi shine albarka ta addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yalwaci dukkan mutane ba wai ainihin hanyar ce za ta yalwaci dukkan mutane ba akwai malaman da suke ganin haka wakila kana tariquhu allati yatawajjahu minha ab'ad min allati fiha wasu na cewa hanyar da ya tafi tafi nisa hanyar dawowa tafi kusa shi yasa ya saba hanya akan haka sannan na 26 ibn hajar ya ce waƙila qila li anna al mala'ikata taqifu fi turuqat akwai masu ganin saboda mala'iku na tsayawa a gefen hanya mala'iku suna tsayawa a gefen hanya to kaga idan aka saɓa hanya din an dace da shaidar mala'iku da ke wancan hanya da mala'iku da ke wannan hanya waɗannan duk suna cikin eh, fathul bari bayanin ibn hajar game da dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan saba hanya lokacin tafiya idi da kuma dawowa kuma ba shi kadai ba ibnu qayyim al-jawziya shi ma ya faɗi haka a littafin zadul ma'ad a na farko shafi na 449 yana cewa wal asahu innahu lidhalika kullihi ibnu qayyim yace duk waɗannan abubuwa da muka faɗa sun dace da dalilin da ya sa annabi yake saba hanya duka dalilan ولغيره من الهكم التي لا يخلو فئله عنها إنك دوبة المغني لإبن قدامة ومجلد أكشافين لربيد كبان لأكشيما يكاو هكا حديثي نقبا وأن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنا تيتي النبي صلى الله عليه وسلم يا إسو مدينة من زعم الله يا إسو مدينة وهم يوم <clears throat> ولهم يومان يلعبون فيهما walahum yawmani yal'abuna fihima mutanen madina suna da wasu kwanaki guda biyu waɗanda suke wasa a cikin su jihar Nabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kad abdalakumullahu bihima khairan minhuma Allah ya canza muku da wasu ranaku da suka fi waɗannan alkhairi yawmal abha wa yawmal fitr ranar idil layya da ranar idil fitr da can suna da ranaku da suke buki sun ware ranaku saboda buki kurum ranaku biyu mutanen madina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to Allah ya canza muku da waɗannan saboda haka yasa malamai ke cewa ranar idi ba ranar buki bane kawai rana ce ma ta ibada domin rana ce da Allah ya shar'anta murnarsa sabanin yanda dan adam zai kirkiro wata rana ya shar'anta yin murna a ciki wannan Allah da kansa ya shar'anta akharajahu abu dawud hadisin al-imam abu dawud ya fitar da shi wan nasa'i da kuma al-imam an-nasa'i bi isnad sahih wa an ali ibn abi talib an karbo hadisi daga sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu qala sayyidina ali yace min as-sunnati an yakhruja ila al-eid mashiyan yana daga sunna mutum ya fita zuwa ga sallar idi yana takawa a sawun shi wato kar mutum ya hau abin hawa ka tafi akan kafanka sayyidina ali ce wannan yana daga sunna hadisin rawahu tarmizi hadisin ya zo cikin sunan tirmidhi abwabul idain ar rasulillah babu ma jaa fil mashi yawm dari biyar da 530 amma ba lafazin hadisin na ibn hajar ya kawo cikin bulugul marami ba yanda hadisin ya zo an ali ibn abi talib qala min sunnati an takhruja ila al eid mashiya yana daga sunna ka fita ka tafi idi kana tafiya akan sawunka wa an ta'kula shay'an qabla an takhruja kuma ka ci wani abu kafin ka fitar wannan shine lafazin hadisi kaga nan ma ya kawo shi ne riwaya bil ma'ana wa hasanahu al-imam tirmidhi ya kyautata isnadin hadisi wato al-imam tirmidhi yace hadha hadithun hasan sai yace wal amalu ala hadha al-hadith inda aktsari ahli al-ilmi ana aiki da wannan hadisi wajen akasarin masana akasarin masana suna aiki da wannan hadisi yastahibbuna an yakhruja ar-rajulu ila al-eid mashiya akasarin masana suna so mutum idan zai tafi sallar idi ya fita yana tafiya akan sawunsa wa an ya'kula shay'an qabla an yakhruja li salati al-fitr ya ci wani abu kafin ya fita kuma in dai sallar idi idul fitr qala sai ce wa yusahabu Allah yarkab Allah ya rakaba illa min uzuri mustahabi ne kada mutum ya hawa abin hawa sai idan akwai uzuri hadisin yana da kyau yana sahihu sunan tirmizi kuma hadisin ya zo a sunan ibn maja yana kitabu iqamati salati wa sunnati fiha babu ma jaa fil khuruj ila al-eid mashiyan amma riwayar abdullah bin umar abdullah bin umar yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yakhruju ila al-eid mashiyan wa yarji'u mashiyan saboda haka hadisan abdullahi bin umar ya fi muhimmanci akan hadisin da ibnu hajar ya kawo a bulugul mara domin hadisin da ibnu hajar ya kawo hadisin sayyidina ali ba hadisi ba ne marfu sayyidina ali yana cewa mina sunna yana daga sunna ka fita zuwa idi kana tafiya akan sawunka amma hadisin abdullahi bin umar fa shi labari ya bayar ya yace kana rasulullahi ya khuruju ila al-idi mashiyan kaga hadisin Abdullah bin Umar ya fi ya fi inganci akan hadisin Sayyidina Ali da cewa ma'anar su guda manzon Allah ya kasance yana fita zuwa ga idi yana tafiya akan sawunsa wa yarji'u mashiyan ya dawo kuma yana tafiya akan sawunsa hadisin yana da kyau yana sahihu sunan ibn majah sai hadisi na karshe a wannan babi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abu hurairah annahum asabahum matarun fi yawmi idil ruwan sama ya same su a ranar idi fasalla bihimun Nabiyu salatar idi fil masjidi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallar idi a cikin masallaci rawahu abu dawud yana kitabun salati ibn hajar yace bi isnadin layyinin isnadin hadisin yana da laushi yana nufin hadisin bai inganta ba akwai littafin da muka yi magana wanda albani ya rubuta wani risala ana kiranta risalatu salatul idain fil musalla hiya sunna a cikin wannan risala din ya kawo hadisin nan yace isnadin hadisin bai inganta ba yana da rauni bal ibn al-hajj a littafinsa al-madkhal a mujallar na bishafin 283 al-madkhal littafi ne mai muhimmanci domin ya rubuta littafi saboda kirga bidi'a kuro littafi ne da ya jera bid'a a ciki kuma da haka littafi yana da kyau ka same shi al ce, yace huma, fil masjid ala mazhab malikin, rahimahullahu bid'atun ibn al-haji yace sallar idi a masallaci in dai a mazhabar al-imam malik ne bid'a ne illa an takuna samma baruratun da'iyatun ila zalika sai fa idan akwai wata larura sai dai fa idan akwai wata larura wacce ta sa za a yi sallar idi a cikin masallaci amma in ba larura to ga malik bid'a ne kuma gaskiya ne saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da masallacin madina duk da haka ya fita bayan gari ya yi sallah ko da yake ga bayanin al imam shafi'i idan an samu wadata masallaci zai iya daukan jama'a ba laifi bane don yi sallar idi a cikin masallaci amma la'akari da wannan hadisi hadisin bai inganta ba alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wannan shine karshen babi uh, na goma sha hudu babu salatul idai wanda insha Allah mun kusa kawo karshen abin da ya shafi sallah gaba ɗaya Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskure muna jan hankalin yan uwa gaskiya akwai wata matsala a yanzu akwai wata matsala babba wacce ya kamata mu sata a tunaninmu taimako da wannan masallaci yake samu ya ja baya kuma ba wasu ne za su taimaka wa masallacin ba illa mu yanzu ta kai ga hata kudin da ake samu a sai mai yana gagara fi sami da akan tara ko da lokacin karatu ne yanzu ya canza baya ba shi da yawa za a kai lokacin da za a zo janaraitan nan babu mai karatun nan kuma ba shi eh, ba in ma aka aje batun ma sallar juma'a karatun ma da muke akwai ranar da za a zo yi da zaman to babu hali a yi shi da janaraitan sai dai mu nemo kendir to kaga wannan ci baya ne gare mu gaskiya ya kamata mu ƙara yunkuri wajen taimakawa da fi sabilillah in ba da hali in akwai wanda zai rika taimakawa ne a sati a ce misali zai karbi jarka ko a bashi ya rika kawo mai sadaka ba karamin lada ba ne Allah ya karfafa mu akan hidimar addininsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama salli ala Ibrahim wa ali Ibrahim inna ka hamidun mutum Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim inna ka hamidun mutum